ونفخه ونفسح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بايم أكملنا شوال اللتافي رجال ونساء حول الرسول نا الأستاذ يوسف أبو عزيز حفظه الله من أجل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو ذر الجفاري جندب بن جنادة رضي الله تعالى عنه دام فتنة الداعية فتنة الداعية fitna kwakwalwa ita ake ce ma fitna kwakwalwa ba a matsayin wannan ta cikin ta kai ba ba wannan tsoka ba ko kuma wannan yaniya min a'a abin da take yi kaifin tunani fitna ke alfitna Ana ta al-insan mutumin da ya kasance ne kwakwalwa mai hangen nesa mai kaifin tunani الجامعي عن الأوام ابن حوشب قال حدثني رجل عن شيخين من بني ثعلبة قال دقا وانا متمي إذا أكيتي مثل الأوام ابن حوشب شيكم يجي حدثني رجل وانا متمي يابان لاباغي عن شيخين دقاء التواب دابي من بني ثعلبة daga kabilar Bani Sa'laba malaman hadisi sun soki wannan riwaya saboda akwai majhulai a cikin ta ba a san waye ar-rajul din ba sannan ba a san waye ash-shaykhani din ba ar-rajul hada yu'tabaru jahalatan fi ilmi al-hadith sannan an shaykhaini man huma su waye shaykhani din da wani dattijan da wani dattijan a taƙaice dai ko da riwaya ta tabbata akwai abin da ake son a fitar a ciki da in riwaya ta tabbata qala suka ce nazalnar rabadata mun sauka ƙauyen arrabada ƙauyen da sagiduna abu zarin gifari radiyallahu ta'ala anhu ya zaɓa ya koma bayan tattaunawarsu da na usman bin affana radiyallahu anhu bayan dawowarsa daga garin sham daga wajen saidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu da kuma irin fikihu da sajiduna abu zarin yake da shi a game da ayar suratul tauba الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في النار جهنم وتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون من بيان الفتن سيدنا أبو ذر أجمل وأن آي قداجه shi yana ganin bai halasta mutum ya kwana da dirhami ko ɗaya ba to wannan ya jawo ya zafi ya koma garin arrabaza wani ƙauye a gefen madina dama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce rahimallahu abadabin يعيش وحده ويموت وحده سنن ويدفنه المؤمنون Allah ya ji kan Abu Dhabin zai rayu shi kadai ya mutu shi kadai sannan kuma wannan abin nan mummunai za su zo su rufe to waɗannan su mutanen guda biyu daga banu fa'alaba suke ba da labarin suka ce sun sauka ƙauyen arrabata kamar rabina shaykhun sai wani da ya zo ya wuce ta gabanmu mu abyadu ar-ra'si wal lihya ash'asu ya kan shi di ya mummurɗe shi ne ash'ad eh, ba kuma ta ba a hadisin hadisu aklil halal ko hadisu aklil halal ثم ذكر الرجل أشعث أشعث أغبر ko ash'ad wanda gashin shi ya mummurɗe alama rashin kula da jiki alamar rashin damuwa da duniya kamar yadda su suke fahimta ashatu kan shi ya mummurde abiyadun ra'ati kuma kansa ya yi fari fat saboda ne saboda dattijantaka ko tsufa wato furfura wallahi ya sannan kuma gemunsa ya fari fat waɗannan alamomi ne na me na dattijantaka ko na tsufa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a Shaibatu nurullah Shaibatu mu'mini nurullah gashi da mummuni yake yi to haske ne daga Allah hasken Allah shi yasa aka ce a girmama wajen tija a musulunci ko eh فقالوا سكتي هذا من أصحاب رسول Rasulillah صلى الله عليه wannan daga ganin shi شيء cin أصحاب النبي sallallahu alaihi wasallam akwai alama ta imani a tare da shi sannan kuma in dai shi mummuni ne zai wuya a ce bai rayuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba saboda dattijan dakan ba fasta'adannahu sai muka nemi izinin sa bi an nafsila ra'sahu fa azina lana yace muka nemi izini muka ce alga malam ko ko ya kai wannan da ka ba mu izini mu wanke maka kanka fa azina lana sai ya ba mu izini wasta'nata bina kuma ya nasu da ya ji zuciya shi ta nasu da ko mutane su zo su ce kai musu za su za su za su a kan su wanke maka kai ba fa wankin kai irin na hausawa ba idan ba ya ce zai wanke an wanke ma mutum kai ne ake ai kun gane menene ake nufi in ba haushe ya ce an yi mishi wankin kai hmm? an cuce shi an tafi da shi ko ko da ke wala ta ki shigar da wata an tafi da shi to wata na sabina yana tsidan yana tsidan mu ya ba mu izini cewa mu wanke masa kansa Ka bayyana ma na nahnu dalika. muna cikin wanke masa kan nan id atahu nafarun min ahlil iraq sai ga wasu mutane in an ce annabar su ne mutanen da ba su wuce tara ba daga uku zuwa tara ma'anar su dai da arrahab ana ce musu arrahab ana ce musu annafar to sai wani mutum ya zo daga mutanen iraki kun san mutanen iraki ori ko bishar an san su da shari wani ya taba zuwa cikin su yace ma sayyidina abin nan ya tambaye sayyidina Abdullahi ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu yace ma hukmi al-muhrim ma hukmu al-muhrim yaqtulu al menene hukuncin mutumin da ke aikin hajji ya kashe kuda ce min ahli badalin an shi daga wani gari kake ce min al-iraq يتيجي جراجي مشي يتيني إذا أُرِف السبب بطل العجب أخبر لا غديش إذا أُرِف السبب بطل العجب من أنزل سبب أم ثم ما ماشي في كنا زيت زيت ابن عبد الله يتي ثم ما ماشي أنتم الذين قتلتم ابن رسول الله ولم تشعروا في قلوبكم شيئا وها أنت تسألني عن حكم المحرم yaqtulu zubaba sai ba mamaki ko kuma kashe dan annabi sallallahu alaihi wasallam kai kaga dama ka ce ma da yanzu ne eh, kaga dama ba shi ya faɗa ba ka ce antumul ladina qataltum ibnai rasulillah ko su suka kace sayyidina al-hasan kuma suka kace sayyidina al-husayn sayyidina al-hasan suka sa masa guba a cikin abinci ya rasu yasa al-hasan mata masmuman sayyidina alhassan an kashe shi ne a matsayin guba aka sa masa sai kuma sayyidina al-husayn allazi qutila ghilatan wanda aka kashe shi a karbala karbala a iraki take to shine sayyidina abdullahi ibn umar yace ba mamaki idan ka zo kana yin wannan tambayar ta izgilanci ta ta'annuti ka ce mai hukuncin mai aikin hajji ya kashe kuda yace babu mamaki ku ne kuka kashe dan manzo Allah san wa ku damu ba amma ga ka zo kana tambaya a game da kun kashe kuda. Sai mutane iraki suna da wannan sifa malamai sun musu wannan shaida al-imamu malik rahimahullah yana cewa idan hadisi bai wuce an mula ba awansa an mula wato saman yatsa shi ne ake jabin sace masa al'analim to idan hadisi bai wuce an mula ba a hijaz in an ce al-hijaz ana nufin maka da madina to idan ya tafi iraq kafin ya dawo zai ya kai tsawon hannu ɗaya saboda yadda za su tale shi su ja su kakkara ƙarairayi a ciki kun gane a ina shirye tattau to shi nan sai wani mutumi daga cikin mutanen iraki ya ya ce hatiftu ina tsammanin dan iraki saboda abin da ya zai aikata qala sai ya ce min ahlil kufati ke daga mutanen kufa na faru min ahalil ya iraq hafiftuhu qala min ahli kufa ina tsammanin mai riwaya da yake ba da riwaya ya ce ma a kufa take kufa kuma a iraki take na sha mana bayani akan cewa iraq a wancan lokacin tana da girma biladul iraq ta kunshi irakin yanzu ta kunshi iran ta yanzu ta kunshi kasashen da ake ce musu mawara nahar. kamar su Azerbaijan irin su Uzbekistan irin su Sajistan da sauran waɗannan ƙasashen da Rasha ta yi musu mulkin mallaka bayan rushe wata alif ɗari tara da saba'in Allah madaukakin sarki ya sa suka sami yancin suka ci gaba da musulunci da ana ce ma wannan wajen da iraq to kufa kufa har yanzu a iraki take a cikin ƙasar iraki take za a ce komin tsaka ce a iraki to ina tsammanin bayan kasancewar su ƴan iraki to a ɓangaren irakin 'yan kufa ne su faƙadu suka ce ya aba kun san kufa kun san mutanen iraki manzon sama yi addu'a yace Allahumma barik lana fi shamina Allahumma barik lana fi yamanina Allahumma barik lana fi madinatina Allahumma barik lana fi sa'ina wa muddina Allahumma barik lana fi samarina sai sahabbai suka ce Allahu barik lana fi najdina har so uku sai manzon ya ce hunalika yazharu qarnu shaytan yace Allah muna albarka a najdin mu yanzu ya yake yin addu'a yace daga nan qarnu shaytan zai bayyana kawai shaytan anan zai bayyana malaman mu na hadisi sun yi sabani akan me ake nufi da qarnu shaytan wasu suka ce dajjal ake nufi wani wasu malamai suka ce a asharu kulluhu duk sharri daga nan zai zo to najdun da ake nufi ana nufin iraki haka malamai suka tafi akan haka a gaba gaba akwai al-imam ibn hajar al-asqalani to iraq kuma kaga mutanen iraq daga nan aka samu wanda suka kashe sayyidina wa sayyidina umar abu lula al-majusi daga iraki yake dan farisa ne ba majusi ne yazo ya kashe sayyidina umar radiyallahu ta'ala an sannan waɗanda suka kashe sayyidina usman ibn affana radiyallahu ta'ala anhu shugabancinsu daga kufa suke duk da ba kufa kawai ba sun zo daga kufa sun zo daga basara sannan an samu mutanen basar su ma da su aka zo aka yi wannan sharrin aka kashe na Uthman ibn Affan sannan su kashe mutu sayyidina Ali su kashe sayyidina Al-Hasan su kashe sayyidina Al-Husayn radiyallahu ta'ala an duk mutanen Iraki kuma sun ma ya ce musu addu'a hadisin da sun sahih Bukhari manzon sama ya ce hunalika ya zahabu karnu shekani fi nuna iraki in an ce na dudu ana nufin duk garin da ya zama sama tudu ne amma ba banda tudun cikin banda tudun wada qala yace yace min ahli kufa fa qalu sai suka ce ya abazar zai waɗannan mutanen da suka zo ƴan kufa sai suka ce ya kai abuzar fa adabika hazar rajulu وفعل وفعل وفعل هل أنت ناصب لك راية فنكمل فنكملك برجال ما شئت يا أبا ذر سكتي يا أخي أبو ذر فعل بك هذا الرجل وفعل mutumin nan ya yi maka ya ga dama wai mutumin da suke nufi sai na Usman ba ma za su bata sunan shi ba irin yanzu yadda suke cewa na na daya shi na dayan da ya so Yi kaza wai sai na abubakar ne na tsaya na ɗaya aljanna shi ma na biyun da ya zo kaza ya yi shi ma na uku wai ƙyama ne a faɗi sunansu to shi ne nan suka ce fa'ala bika hadar rajulu wa fa'ala wannan mutumin ya yi abu ya aikata maka abin da ya ga dama kuma ya aikata maka abin da ya ga dama hal anta nasibul laka rayatan to kai ma ka kafa tushen ka mana ka zama shugaba ka fito kawai kai waye ka zama dan zanga zanga annuk miluka bi rijalin ma mu kuma sai mu kare ka da mutane mayaka duk waɗanda kake so za mu kawo maka duk irin mutanen da kake son mu kawo maka waɗanda za a zo a yi zanga-zanga a yaƙi wannan mutumin da ya koro ka daga birnin manzon Allah sallallahu alaihi Madina ka wannan ƙauyen ka tsugunna to mu a shirye miki a shirye miki ka ji shari فقال سيتي يا أهل الإسلام يا قوم كان مسلمتي يا قوم مسلمي لا تعرضوا علي ذاكم kada ku ce za ku kawo wannan magana wala tudillu sultana wallahi kada ku sake ku kaskantar da shugaba shugaban da Allah madaukakin sarki ya nada shi فإنه من أذل السلطان فلا توبة له والله دو wanda ya kaskantar da shugaba to fala tawbata lahu Allah ba zai karbi tubar ba wallahi law salabani ala atwal khashabatin aw jabalin ce wallahi da za a ce sayyidina Usman salabani ya gicciye ni ala atwal khashabatin akan a jikin katakon da yafi kowane katako tsawo aw ko kuma dutsen da ya fi kowane dutse tsawo da ito wallahi zan ji magana ta in yace min in yi zan yi wa qabartu kuma wallahi tallahi zan yi hakuri wa ra'aitu anna zalika khayrun kuma ina tsammanin wannan shi yafi min alkhairi fitnatu da'iya fitnatu da'iya sai an samu mutane da za su zo koya kake su ziga ta wasu ma zai ce ko kaya ce su ba su yafi ba yi su ce ko kaya da su ba su yafe ba sun sai faɗa wannan ba karamin darasi ba ne ai wannan magana ko isnadin ta bai inganta ba suna cikin ko isnadin ba a gano waɗannan majugulan guda uku ba da arrajulu da a din to magana ce mai kyau musamman ma wannan hadisin na man azalla sultanan lahi ala tawbata lahu akwai hujjoji da suke goyon bayan sa ingantattu a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Bukhari a cikin Kitab al-Ahkam ya kawo hadisan da suke bayani akan ta'atu waliyil amr al-Imam Muslim a cikin Kitab al-Iman ya kawo a hadisai da suke bayani akan ta'atu waliyil amr littafai da yawa na sunna da littafan aqida suna suna bayani akan biyayya ga shugaba ɗaya daga cikin magabata yana cewa lau a'lamu anna li da'watan mustajabatan la ja'altuha fi sultan to wallahi da na san Allah ya mun alƙawarin wata addu'a ɗaya katal zai amsa min ita ya ban tabbas na san Allah in ne wannan addu'ar ita kadai zai amsa min yace la ja'altuha fi sultan wallahi da shugaba zan mu wannan addu'a aka tambaye shi aka ce saboda me yace li annahu idza faluha as-sultanu faluhati al-ummatu domin idan shugaba ya gyaru to al'umma za ta gyaru in shugaba ya lalace to al'umma za ta lalace shi yasa sa imam al-barbahari yake faɗa a cikin sharh sunna yake cewa idza ra'aytum ar-rajul yad'u lis-sultani fa'lamu aw fashhadu annahu min ahli sunnati idan ga mutum yana ma shugaba addu'a mai kyau Allah ya taimake ka Allah ya ba fa fadanci ba addu'a daban fadanci daban wannan bai hana a faɗa masa gaskiya ba in ya kuskure amma a masa addu'a Allah ya datar da shi yasa addu'a da malaman Saudi Arabia suke yi ba kuskure ba eh Allahumma ansur al-sharifain انصر muslimin Allahumma الحرمين al-bitana اللهم ارزقه allati tadullu ala al-khayr wa tu'inuhu alayhi addu'a ce ne kyau shugaba ya zama mutumin kirki sai kowa ya ji daɗi in shugaba ya lalace ga yi na muna wani hannu ala zalika min shahidi na ko ai matsalar da muke fama da ita ke kenan matsala ta shugabanci Najeriya ba abin da ba ta da shi tana da jama'a tana da faɗin ƙasa tana da kwakwale mutane masu kwakwalwa na ƙarshe a kowane fanni na fagen rayuwa a kowane fangi abin nan fage na addini Najeriya muna da mutanen da za su yi wannan amma abin da muka rasa shine shugabanci ba mu da shugaba fi Najeriya kullu shay'in illa sultana a Najeriya akwai komai amma ban da shugabanci eh as-sultan yana zuwa da ma'anar shugaba yana zuwa da ma'anar shugabanci to to shine nan kun ga wannan ba karamin hikima ba ce wato su abin da suka gada shine tawaye abin da suka gada shine hawarijanci fita daga ɗa'a shugaba a fito a yi ma shugaba zanga-zanga kila tun daga nan suka fara shirye-shiryen ya za su yi su ga sun yi gaba da sayyidina usman ibn affan domin fitina kashe sayyidina usman ibn affan ta taso ne daga waɗannan garuruwan guda uku iyaka ba za ka iya tantancewa kaf'an ka ce daga gari ka ba ne. amma kufa muttahama al-kufatu muttahamatu kai ba muttahama ba ma sabat sabatat jarimatuha idan laifin mutum ya tabbata ba a ce masa muttahan eh ai cewa suke almuttahamu bari'un hatta tasbuta idanatu to nan sabatat idanatu al-kufa ala annaha min alladhina tawalla shibara qatli Usman ibn Affan sannan basara al-basara al-basara ta ku ta Iraqin ita ma sannan Misra wannan nan kasashen guda uku ko jihohi na musulunci a wancan lokacin guda uku mutanen waɗannan jihohin su suka zo suka yi fitina suka kashe sayyidina Usmanu a lokacin da ake ce masa yawmud dar in an ce a yawmud dar a ayyamul arab ana nufin kwanakin da aka yi hasar aka yi hisarin gidan sayyidina Usmanu gidan khalifanci aka hana shi ya fito ya mutane limancin sallah aka hana shi ya fito ya salatu eh, ya juma'a da mutane shugaban yan tawaye al-ashkar ya zo ya naɗa kansa ya ce shi ne liman sun hana sayyidina usmanu ya fito ya ma mutane limanci a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya naɗa kan shi shi yin hudu baran juma'a sannan kuma ya ja mutane sallah wasu suka shigo suka samu sayyidina usmanu suka faɗa masa cewa kamar yadda Imam Bukhari ya ciki ya fito ya fitar a cikin Sahih Bukhari sa ya ce gaye al-Ashtar ya naka kansa liman Imam al-Fitnati إمام الفتنة هما يؤم الناس في الصلاة فهل نقتدي به مبيش سلة هل نصلي وراءه يسلى صلوا وراءه والصلاة خير تجيب يسلى أبا ينسى سلى كافع الخير تجيب يسلى أبا ينسى wannan ما suka ce ya halatta mutumin da ya zama fitinanne dan tawaye za a iya bin shi sallah dan bid'a wanda ta ba mukaffira ba ba ta kafirci bace, ce za iya bin shi sallah wannan ita ce magana a alƙawlin rajih za iya bin su sallah shi ma malamai suka kara bayani suka ce idan ya kasance ba za a samu waninsa ba ko idan ka fita kake masa sallah za ka ja maka kanka kina kina ma ka rasa ranka ya gane ba za ka bi ni sallah ba ka zo ne hukuncin ka me hukunci na wani hukunci ka mini to kafin ni ka yanke mini hukunci ku kashe min shi shi malamai suka ce ka bi su sallah in ya yi mai kyau ka yi daidai shi ma yi daidai in bai yi mai kyau ba kai ka yi taka mai kyau sallar ka ta yi tashi kuma ba ta yi ba shi mun gane ai to kun ga wannan yana nuna mana yadda ahlus sunna magabata na kwarai sun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka kasance ba ta san abin da zai kawo rabuwar kan al'umma duk abin da zai kawo fashili al'umma ta rabe ta lalace to sukan yi haƙuri da wasu matsaloli yafi wa haka za ya jibo ala da'iyati mala ce haka ya wajaba ga mai da'awa an ya kuna fasilan lil mu'amarat allati tuhafu min hawlihi ya kasance fasilan a farke yake ya san lil game da makirce-makirce allati tuhaku waɗanda ake sassaka su min haulihi a gefensa, ba za a gushe ba da ka fita daga wannan fitinar sai kuma ka shiga wata da ka fita daga wannan fitinar sai ka shiga wata haka Allah yake jarraba mutanen kirki to daga kowannen mu nan in dai kan hanya addini zai yi to ya shirya ba mutum yana tsammanin ba za a fitine shi ba ko ba zai gamu da irin waɗannan mu'amara cikin batu ma ya ba hanya ya koma kawai ya je wata harka shi ita ma din akwai fitina a can din gara fitinar da za a maka a matsayin ka na mai da'awa mai kira zuwa ga addinin Allah a fitine ka a jarrabe ka da mutane ba kai ma mutane komai ba wani ya zage ka wani ya rubuta littafi ya bata ka a daidai lokacin da wani ya bata ka to daidai lokacin kuma mutane dubu su kuma suna nan suna gyara ka wa kafallahu almu'minina alqitala kuma sannan abokin gaban ka shi yake yada ka Allah madaukakin sarki a sunnarsa ta gudanar da duniya ya sanya abokanan gaba su zama suna da fa'ida shi yasa Imam Shafi'i ya ce Allah ya karo mishi su yace udati lahum fadlun alayya wa minnatu fala ba'ada ar-rahman anni al-aadiya hum dhakaru an zallati fajtanaftuha wa hum nafasuni fartaqaytu al-ma'aliya yace udati ni abokanan gaba na lahum fadlun alayya wa minnatu suna da falala a kaina kuma suna da abin da za su yi min gori sun yi min ni'ima fala ba azar rahmanu anni al'adiya ba na ma fatan Allah mai rahama ya kawo min da abokanan gaba shi kai a karo su yace zakaru an zallati su suke ambatan tintibe na kwara ɗaya sai su mai da shi yattakhizuna minan minan namla fila wa habba ubba in ne abu bai wuce girman tururuwa ba sai su mai da shi girman giwa in ne abu bai wuce girman eh, abin nan kwaya ba kwayar ma kaman a ce ta ta acca ai acca karama ce ko to sai su mai da shi kaman rumfa katuwar rumfa kubba yace to ni na son su suke min haka wa hum nafasuni su suke ja da ni yi gasa da ni فارتقيت المعالية يكون سين قارة وكركة سين قارة مطعي أنشيني وانا فانا وإذا أراد الله نشر فضيلة فويت أتا على حادثان حسودي لو لا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يؤرف بيب رمس عرف العود مبا كيب بايد ذا مبا أسامها كبب ذاك دوك شباب dole ne mutum ya shirya da waɗannan abubuwan ya tabbatar da cewa zai fuskance su mu'amara mu'amara ta jam'i ne na mu'amara in an ce mu'amara ana nufin da turanci conspiracy wato makirci da ake kulla ma mutum shine mu'amara mun gane ai na'am wa an kuna hakiman fi tasarrufatihi sannan wajibi ne mai da awaye zama yana da hikima fi tasarrufatihi a cikin al'amuransa da yake gabatarwa wannan yana cikin fiqh sirah ذكر السيرة من سيرة أبي ذر الجفاري رضي الله تعالى عنه واجبيني ميدا أواي زمني قوقلواني هنجن نيسا سنة زمينة لإجمع أبن نجي زمينة لإجمع أغلن نكي باقو لعباري أنا أبن دا الإمام الشوكاني يكاوى أشكل التافنسا رفع الأساطين في حكم الدخول على السلاطين التافنين بن شعوان الشيخ محمد بن صالح المسيبين ya sa shi kowace rana a cikin sati akwai ranar da yake in an gama karatuttuka kuma sai karanta da sa wannan littafin domin addukulu ala salatin mas'ala ce mai zafi a saudi arabia mu ma na najeriya aiko a ce wani malami ya je ya je gidan gwamnati an ga yi laifi ake daukan shi gabaki dai ko to al-imamu al-imamu shokani yana faɗin hikima da kuma dalilan da za su iya sa wasu su je fada eh, akwai dalilin da zai iya sa malami ya je fada to shi ne yake ba da labarin wani malami na faɗa mana ran nan wasu ya je fada sai ya tarar da sarki a gaban sarki ga wani ya an yanke masa hukuncin kisa an ce a je a fin lauyan shi laifin me an kafa wata doka a kasuwa shi kuma ya saba misali ba a faɗi dokar ba a cikin littafin amma misali kamar a ce an ce ka a kasa kaya a nan shi sai kafa ya kai matsayin a yanke masa hukuncin kisa ai ko bulala bai kamata a mishi ba ko shi ce nan da malamin nan ya shiga wajen sarki ya ce ran kai da ya gaishe da sarki ya ma sarki jinjina ya ce ala ta afuna an ci ran kai da a yafe ma wannan bawan Allah mana kilala afu an yafe ba za a yafe mishi din ba ce alkarimu ya afu mai daraja ta yafewa yake ce to ba za a yafe mishi ba ya ce muhattutu to sai ce sai ce to ala tu funa an sai to dan so ka masa mana tunda je yafiya ba za ta yiwu ba ko to a so ka masa azaba mana min al-qatl ila darbi misali daga kisa a dan zazzane shi mana ko da haddin bulala ɗari za a mishi ai ya fi ko da a ce da ya bi duniyan nan bulala ɗari ya wani zai iya shanye ta ma ranar kuma ya ci gaba da hakokin shi wani kuma ya jinya kwana biyu wani ya ta sati ɗaya ko a gaggata mishi jikin shi shi kenan shi kenan sai ma sai sarki ya ce to mu nukhaffifu anhu wa anta baridu me za a sauƙaƙa masa zanen shi za a ma kai za a fita gari kuma ka duke shi da rawaninka shek liman kai za ka mishi bulala kuma an san sarki a zalimi ne ga malam kuma ya shiga fada an ba shi bulala an ce zana wani kuma mutumin nan ba laifin wani abu laifin yayi ba laifi ne da bai kamata ma a ce wai laifi ba ne shikenan malam ya ce to shikenan mu tafi aka zo fili aka kwantar da mutumi malam ya daddage ya zane shi ya mushi bulala aka ki tsine wa malamin sai daga baya labari ya bayyana a gari ai ga abin da ya faru sai kuma aka dawo aka mai da malam ya zama waliyi shi an qadahu min al Ta kaga wannan hikima ce amma ba mutane da yawa ba gane ta suke shi kuma malamin ne ya yin bayani ba bayani ya zai ma mutane ba Allah ne ya bayyana gaskiya mutane suka zo suka gano wa kafallahu al-minal qitala mun gane ai na wa an alama anna hunaka man yatarabbasu bi ummatihi dawa'ira sannan dole ne mai da'awa malami mai da'awa ya san cewa a cikin al'umma akwai wanda ke shirya ma al'umma sa ad makirce makirce addawa'ir jam'i ne na da'ira alaihim da'iratu sawi daira laraba akan magana suna cewa alal baghi taduhu ad-dawa'ir ad-dawa'ir makirce makirce وعاش أبو ذر الجفاري رضي الله عنه عازفا عن الدنيا سجلنا أبو ذر الجفاري يرى ينا من كل دنيا عازف أي جهد وتجد يا وجه متكينا راجبا في الآخرة ينام قطعين سام اللاهرة خارها لجمع المال ينام كن تار دوكيا وقت نازه وتسكن شدوكيا وظل بالربدة يزميش أغر الربدة حتى وافته المنية حمسيد متوسطة يلحق بالرقب الأبراري domin ya je ya haɗu da mahayan nan al'abrari tsarkaka mabiya Allah sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi ɗan uwansa haka Allah madaukakin zaki ya kaddamo masa ya rayu a rabata an ce lokaci yayi na wannan to da haka wannan darasi ne babba a cikin rayuwa a yau dukkan mutum ya shirya da wannan ka san wani irin makirci ake shirya ma al'ummarka mutum ya zama a cikin ido a buɗe yake meye idan aka yi zai ja mu al'umma bala'i al'ummar da take mai ciwo to kai kuma kada ka zo ka yi abin da zai ƙara mata ciwo kai ƙoƙari kullum ka rage mata raɗaɗi da take ciki ba kai ƙoƙarin ƙara jefa ta cikin raɗaɗi ba wannan hikima ce wajibi ne kowane mai kira zuwa ga addinin Allah ya fahimci haka sauran mu insha Allah mawdu'i dai a cikin sirar sayyidina Abu Dharr kamar yadda shi wannan malami ya kawo a cikin littafinsa إن شاء الله تعالى في تاتي نقبة في مقارسة نعم na'am sai wannan littafi namu الشمائل المحمدية والخصائل المصطوية من أسكن باقي نحم سند بيب باب ما جاء في ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم باب دكي بياني أكن قادم النبي صلى الله عليه وسلم أنفق من تغيكة رسول الله silahun wa baglatun wa ardun ja'alaha sadaka ko manzon da sama ya bar wasu yan makamai kamar misali a ce takobi da kwari da baka da masu suka sai kuma misalin kamar a ce da kuwa sannan manzon da sama ya bar baglatsa wato alfajarsa, wacce yake hawanta sannan manzon da sama ya bar wata ƙasa wato fili ko gona wannan gona ana ce mata abdu fadak eh ita ce duk wanda mutum zai nazari a game da shi an ci to akwai magana fadak eh manzon sama ya sanya ta a matsayin sadaka sannan an karanta mana hadisi na biyu wanda na na Fatima radiyallahu ta'ala anha ta zo ta ce ma man sayyidina Abubakar waye zai gaje shi yace iyalansa da 'ya'yansa, matansa da 'ya'yansa kenan suka ce to ni me yasa ba ta ce me yasa ni ba zan gaji babana ba yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa su annaba ba a gadon su abinda suka bari to sadaka ake yi da shi amma duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi ke ciyar da shi to yanzu sai sayyidina Abubakar yace ni zan ka ciyar da shi to menene ake nema dama shine nan zamu tashi hadisi na 384 malai yace haddathana Muhammad ibn al-Mutanni haddathana Yahya ibn Kathir al-Anbari Abu Ghassana haddathana Shu'bah عن عمرو بن مدركه عن أبي البختري او البختر قال يجي قل لك بيجي قال بين يجي قال لا غسل زي تنزع شيء انكو تو شي اب شي ابو البختري يروي ون الحديث شي ابو البختري قايل اكثر ما يجي هو سعيد بن فيروز بن أبي عمران الصادق ثقة طبت فيه تشيع me yasa na faɗi wannan me yasa na ga sha'awa in karanta wannan saboda idan an ce mu bambance abin da ake ce ma mutum rafidiyun da kuma a ce fihi tashayyu'un idan aka ce ma mutum rafidi bakin dan shi'a ke bakin dan shi'a kenan mai zagin sahabbai mai gaba da sahabban manzo Allah sallallahu shine ake ce masa rafidi ko kuma a ce fihi rafdun fihi rabbun dan shi'a baki shi bakin dan shi'a amma idan malamai suka ce fihi tashayyuhun to wato mutum ne wanda ya damu da ahlul da yawa kusan sai ya faɗi ahlul baiti su goma sannan ya faɗi sahabbai su biyu to a cikin malamai magabata akwai waɗanda hadda shuyukul imam bukhari a cikin malaman al-Imam al-Bukhari wanda al-Imam al-Bukhari ya karɓi hadisi a wajen su akwai waɗanda aka yi musu shaida da cewa fihim tashayyu'un a tare da su akwai nau'i na tashayyu'i wato yamiluna ila ahli al-baiti kafiran suna maili zuwa ga ahli al-baiti sosai kaman al-Imam an-Nasa'i al-Imam an-Nasa'i an masa wannan kaman Abu al-Aswad ad-Du'ali dama kun shirya ne ko bayani akan istilahin malaman mu na hadisi in sun ce fi fulanin tashayyu'un ko bi fulanin tashayyu'un wane yana da tashayyu'i shine almailu ila ahli albayt kathiran mutum maili zuwa ga ahli albayt sosai fiye da ambatansa da sahabbai abu laswadi du'ali nake bayani akan abu laswadi du'ali malamin nahawu almajirin sayyidina ali radiyallahu ta'ala an har wasu suna masa abin nan yi wani baiti an ce akwai wasu su kuma na nawasib ana ce musu banu kushayya da daddare sai su zo suna jifan gidan shi suna cewa wannan laili la tansa aliyya to shine sai yasa bai yasa abai يقول الأغدلون بنو قشير طوال الليل ما تنسى عليا أسكنتتو بنو قشير kullum sai su zo gidana suna jifa suna cewa tsawon dare tsawon duniyar nan ba za ka daina faɗin aliyu ba ba za ka manta da shi ba to irin waɗannan ana ce musu bihim ko fihim Ba baya kadahi a riwayar malam. shi yasa ƴan shi'a in sun tashi in kai baka fahimta ba sai su ce ai hatta bukharin na kuma yana riwaya wajen malamansu al-imam al-bukhari bai yi riwaya wajen rafizi ko kwara ɗaya ba kamar yadda al-imam ibn hajar ya faɗa cin hadith tari على مقدمة فتح الباري في شرح صحيح البخاري الإمام البخاري بيد ما لم يكون بارا ديا da wanda aka tuhume shi da arrabtu sai dai yana da malaman da bihim tashayyu'un kai a takaice har a imam Shafi'i ma an yi masa wannan fahimtar. har shi ne yake bai yake cewa in kana rabban hubbu ali muhammadin فليشهد الثقلان أني رافضي in dai san ‘yan gidan mazan salama ma ya zama rafu ba ta shayyuli ba ya ce to duk duniya ma su shaida ni rafidi ne ko irin wannan ba a yi da matsala da shayyuli a yana ana karɓar hadisin mutum amma ana son mutum ya zama yana da banar. ahalin sunna suna da tawazuni eh hubbu sahabati kullihim li ومودة القربى بها أتوسلوا ولكلهم فضل وخير ساطع لكنما الصديق منهم أفضل تيجي وكي قابوتا كما كان أسان صحابا ما نسمى كان أسان إنجدان سديد وديلا إيه. الإمام القهطاني كتير إن الروافض شر من وضع الحصى من كل من كل من كل من ناطق أو جاي حب النبي وحولوا أصحابه وحولوا أصحابه ورموهم بالاذك والبهتان أغنيتي شي ونن البختري سعيد بن فيروز ibn abi imran al-ta'i malamai suka ce tiqatun sabtu kaga tiqatun sabtun yana tabaka ta nawa kenan as-tabaqatu al-ula tiqatun sabtu as-tabaqa al-ula shine suke ce masa fil ula fil'ula. fil ula malaman hadisi istilahin su na wasaka mutum in sun ce tiqatun sabtun kaga in ba ku manta ba wannan tana sun siyar da malamai suke amfani shi domin a nuna tauhidi a cewa mutum mutumin kirki amma kuma kasirul kirtani yana yawan yin kirtani ya daga hadisi in kun lura da kyau na hadisi ma ya mursali أن العباس وعليا جاء إلى عمر يختصمان da sayyidina al abbasu ibnu abdul muttalib babban annabi sallallahu wanda manzon sun ya ce a ba shi arta anna ammar rajul sinu abihi akan al-abbas aka faɗa ko wa aliyan da sayyiduna ali ja'a ila umar yahtasimani sun zo wajen sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yahtasimani suna musu يقول كل واحد منهما لصاحبه أنت كذا أنت كذا sayyiduna al-abbas yana ce ma sayyidina ali kai ne kaza kai kai kaza sayyidina al-abbas yana ce ali kai kai kaza fa qala akan me akan gadan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin manzon Allah sallallahu alaihi rasu sayyidina al-abbas ya ce mu tafi wajen manzon Allah sallallahu ya ce ni na girme ka yace magabatanmu na banu hashim suna da wata alama ta mutuwa faqad ra'aytu fi rasulillahi sama tilka al'alamata ni na ga wannan alama nazarat bi rasulillahi wannan alamar ta manzon sama ba ba zai ci da zama a duniya ba rasuwa zai mu tafi mu je mu tambaye shi mu ne za mu zama khalifofi bayansa mu ɗan gidansa al'abbas yana cin alu muhammadin ko yana cin al'adu da ake masalati domin yana cin banu hashim allazina taharumu alaihim sadaqatu waɗanda haramun ne su ci sadaka ko banu hashim ko banu abdul in ka ce banu hashim sun fi ƙaɗe ke in ka ce banu abdul sun fi tsukewa domin hashim yana da wasu ƴaƴan ba abdul ba kaga ka shigar da suke amma idan ka taƙaita ka ce banu abdul to su ne gida biyar kuma da sharaɗin sun musulunta da sharaɗin sun musulunta domin wanda ba su musulunta ba ba su ciki Sau da haka Alu Muhammadin, Alu علي Alu عقيل Alu جعفر Alu عباس waɗannan su ne alu muhammadin ko wanda ake musu salati Allahumma salli ala muhammadin wa alihi to wa alihi din nan su ne waɗannan salatatu ajiyatin arba'a kai hamsatu ajiyatin afwan to shine sai sai na ne a a ba za mu tambaye shi ba in ya ce mu ne duk wanda ya ja da mu ya kafirta ku ji hikima da hangen nesa idan annabi kuma ya ce ba mu bane to har abada ba za mu yi ba in ko muka nema mun taba ma Allah kuma za mu zama kafirai to da abakka za cikin gashin daka a zuna ya fi alkhairi to bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka fara tattaunawa kuma akan gadan annabi sallallahu alaihi wasallam al-abbas radiyallahu ta'ala anhu yana ce masa sayyidina ali kadani shi kuma sai na ali yana cewa kaza ne a'a ba kaza bane sai suka zo wajen sayyidina Umar radiyallahu ta'ala an a wajen akwai Talhat bin Ubaydillah akwai Az-Zubayr ibn al-Awwa akwai Abdurrahman ibn Auf akwai Sa'ad ibn Abi Waqqas dukkanin su suna cikin me suna cikin ahadu shuwa as-sitta sannan kuma suna cikin al-ashara al-mubashshirun bil janna فقال عمر لطلحه sai sayyidina Umar ya ce masa Talhat ibn Ubaydillah wa Zubairi da kuma Az-Zubair ibn al-Awwa wa Abdurrahman ibn Auf da sayyiduna Abdurrahman dan Auf wa Sa'ad da kuma Sa'ad ibn Sa'ad ibn Abi Waqqas billahi na gama ku da Allah أسمعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شن كنج من زن الله صلى الله عليه وسلم ينشيوا كل مال نبي صدقة kowace dukiya da annabi ya bari sadaka ce tsakaninku da Allah ba ku taɓa jin wannan hadisin ba ku ga ku Talha ibn Ubaidillah Az-Zubair ibn Al-Awwam Abdurrahman ibn Auf Sa'ad ibn Abi Waqqas sayyidina Umar yace na gama ku da Allah da ya halicce ku ba ku taba jin manzon sama ya faɗi wannan hadisin ba kullu ma li nabiyyin sadaqatu dukkan dukiyar da wani annabi ya rasu ya bata sadaka ce illa ma az'amahu sai dai abin da ya riga ya ciyar da shi inna la nuratu ba a gadan shin ba ku taba jin maganar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a hadisin gaba za su ce Allahumma na'am suka ce wallahi da gaske mun tsani annabi ya faɗi wannan hadisin so daga babu shakka a game da shi so daga kai al'abbas ba ka da gado Sai dina ali ba ka da gado ba za a yi gado ba in ma fa za a raba gado tsakanin dina ali da al-abbas waye zai yi gado shi al-abbas babba ne shi kuma dina ali dan babba manzon da sama ya rasu ya bar iya daya ya ban mata suna da gado dina al-abbas na da gado dina ali na da gado wasa ƙwaƙwalwa kuwa ya kore su waye musu hujibi waye kore su a cikin waɗannan mutanen nau'in guda biyu na na fasu madaidiyar ce gadon tarbin dukiya inda za ta yi gado sai kuma wa sai matansa suna da ɗaya bisa takwas ɗaya bisa takwas domin akwai alfar'ul waris wa alfar waris din قال فاطمة رضي الله تعالى عنها وايزي قالوا انا فانت زي قالوا انا عباس زي قالوا سيدنا علي بيه قالوا سيدي اذا اربع ده اربع يا ان نايش انا فاطمة رضي الله عنها كان سامنا تسوتي سما انا تفهمش اما قالوا وايه قريشي الام الام يحجب ابن al-ammi حرمان hirmanin korai shi وجن ذاك زو da wannan dai fa'ida ce kawai fiqhiyya amma dama manzon sama ba a raba shi shine dama abin da ake magana kansa na'am baban wa aka wannan tambayar ta kaya za ka yi kayi ta wai da baban shi na da rai ka ba magana ga baba kuma a dako kanin baba ko wan shi <laughs> baba na nan ai shi baba da yana nan in baba yana nan asibiti zai yi a nan zai yi asibiti saboda ai ba ɗa ne namiji da ɗa namiji ne shi zai zama asibi kwata-kwata ma ya korai ya yi muna nan muna nan Ko saboda haka kaka ka yi haƙuri zai da komai shi a nan wallahu ala. to a wannan dai hadisi shi ma yana karfafar cewa gadon manzalin sama ba a raba shi gadon annaba ba a raba shi duk inda qur'ani ya bayani a game da gado to gado ne na ilimi kun gane ai حدثنا محمد بن المثني حدثنا صفوان بن عيسى عن أسامة بن زيد عن الزهري عن عروة عن عائشة سيدنا عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه أننا نا أسماء ني يا يرنا نائشة ما تر سيدنا الزبير بن الأواب يروى لنا نائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورك أنا خذيها لا نور وأن يشد مو موبا أقادم ما تركنا وهو صدقته تأبن دمك بشي وصدقه دي. ربا صدق ربا شأجي أمضين صدقة كما ديونا حديث الشيشي حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان ونسفيان نعيك نفسه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقسم ورثتي لا يقسم ورثتي دينارا ولا درهما ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنتي ومؤونة عالي عاملي فهو صدقته manzon sun ya ce warasa dai لا يقسم دينارا ولا درهما وذا wala دينار يبقوا za in na bar dinari kudin zinariya ko na bar dirhami kudin azurfa to ba za su raba ba ma ta ba ada nafaqati nisa'i duk abin da na bari bayan abin da iyalai na mata za su ci wa ma'unati amili da kuma abin da za a biya nemi hidima hadimi na fa huwa sadaqatun to sadaka kun ga na cewa al-hawaid al-asliya ma aiko ai al-hawaid al-asliya la babu malan fadila ko haka ne ko ba haka bane ko tuqtabu al-hawaid al-asliya malam fadila za ku tabar ko na'am wanda suke sun gane wanda nake da shi wani zai ji kamar turanci turancin turancin Japan ne da Jamani ne ko ko Chinese wata ka'ida ce ta bikin بدي ذكرتها تبشي سانا كاوتا حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا بشر بن معمر قال سمعت مالك بن أنس عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان قال دخلت على أمر يتشي ناشق وجن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فدخل عليه عبد الرحمن بن أوف يا سيدنا عبد الرحمن أن أوف يشهوه وطلحه بن عبيد الله وسعد بن سعد بن ابي وقاص سنا تاره سيدنا عمر وجاء علي والعباس عليه سيدنا علي سيدنا العباس بن عبد المطلب كيف تشي ان هو وبنت وانا ابو wannan abubuwan da suka faru da tsakanin sahabbai ba fa mamaki yan adam ne su yan adam ne su ان قدم ليس مبا معصومي با كيسا ان شيء اذا معلمان مسلمين ن سنة سنة بياني اكن شيوا الصحابة كلهم عدول فسقا تفهمتا عدالة الصحابي لا تجعله معصوما العدالة شيء والعثمة شيء آخر اسم دبا عدالة دبا إن أكتشي مان معصومي أي لا يرتكب ذنبا قصو ba zai taba yin zunubi ba ko la yarda yartakibu dhanban abadan har abada ba zai yi zunubi ba shine ma'sumi wal ismatu fil malaikati wal rusuli wal anbiya kiran wa ba'da la haula ila ma'suma wa'adahu illa anna al umma al islamiyya idha ajma'at hukm fa inna ijma'aha يعتبر ma'suman ma'sumi malaika ma'asumi annabi ko manzo sannan al'ummar musulunci ga baki ɗayanta idan ta yi ijma'i akan wani abu to wannan ijma'in nata ma'asumi ne saboda manzon sama ya ba ta isma ce, inna Allah lan yajma'a ummati ala dalalati Allah ba zai haɗa al'umma ta su ittifaki ittifaqi akan bata ba duk abinda al'umman manzon da sallama suka yi ittifaqi akan suka yi ijma'i to wannan ijma'in nasu ma'asumi ne yasa qur'ani ce wa man yushaqiqir rasula min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra kaira mu'minin malamai suka ce ghayru sabil kai sabilul mu'minina ita ce sabilu al-mu'minina idan tafaqu wa asma'u. in suka yi ijma'i to ka saba ma wannan ijma'in to ittiba'u ghayri sabilil mu'minina kun gane ai to bayan wannan ba mai isba amma sahabbai kulluhum utulu sahabbai gabaki ɗayan su adilai ne me ake nufi da adalas adalas suna nufin la yadumuna ala iktikabil ma'asi ba sa goma a aikata sabo lakin ahadahum qad yuzlim wa qad ya'si Allah lakinnahu yaturu ɗayan su zai iya zane an samu sahabin da ya sha giya yi ba aibi ba ne sai na usman ibn affan ya shinshi na bakin shi yace iya ka sha biya ya sha aka yanke masa kuma hukunci ba mamaki a ciki hadisi ne sahihi tabbataccen tabbataccen riwaya ce sadaka cewa sahabi adili ne baya nuna baya ne a a wajen yusirru alama fa'alu wa hum ya'lamu ba su isra'ati bambanci tsakanin mummuni da ajiri da ba su alfasiku yusirru يسر دفاده إلى الإسراع والمؤمن لا يسر لكنه قد يرتكب مؤمني بزي ومين ينعي أما زي هي زي هي ما بمبنش كما إسراري لتكراري هناك فرق بين الإسرار والتكرار من يفرق القرآن يأتي ولم يسروا على ما فعلوا أما أن يكررونه لأن هناك فرقا بين الإصرار والتكرار تكراري ذاك هي ميميت أبو أما إصراري شين كل كذا ما تكين شكاك شيء ذاك يتم متم فاتي من أصر على معصية يسمى لي يسمى فاتكا أما من كرر معصية لا يعتبر فاتكا إذا تاب شيء amma mutum ya zama ɗabi'arsa kenan kullum cikin yi yake to sai a ce masa fati Iyaye ke sha kullum sai ya je sabon gari kullum yana can mufirrun kenan amma mukarrir ke iya wa yau ya yi a bana ila wata shekarar ma ya sake yi kuma da ya yi ya tuba ya ji bakin ciki ya dame shi me yasa ya aikata haka shi ne ya aikata haka ina ma ya mutu ina ma da ya mutu kafin ya wannan saban haka mummune suke ji a ran sun yi saban Allah mun gane ai israri daban takrari daban adala daban isma daban ku fahimci waɗannan istilahat idan ba haka ba sai a kwashe kafa to sahabbai yin waɗannan abubuwan da suka faru na abin da ya shafi magana kudi ko magana dukiya babu mamaki ta faru a tsakaninsu ba wani abin ban mamaki ba ne. Qur'ani ya faɗa ya ce mai innama amwalukum wa auladukum fitnatu da dukiyarku da ƴaƴanku Allah ya jarrabe ku da su fitina nan ana nufin jarabawa jarabawa ita kuma fitina akwai fitinar samu akwai fitinar rashi akwai fitinar samu akwai fitinar rashi sayyiduna abdurrahman ibn auf radiyallahu ta'ala anhu a asarin sa ingantacce yace ibtulina بالضراء فصبرنا وابتلينا ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر shi Allah ya jarrabe mu da rashi muka yi hakuri zamanin annabi ba mu da komai ɗayan mu yana fama da riga ɗaya wando ɗaya a irin rayuwar mu yanzu sai ka ce riga ɗaya wando ɗaya su yake sa ba akwai sahabin da ba sai dai ya zauna a bayi ya wanke kayan da zai sa su bushe sannan ya sake sa sannan ya fito a cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam akwai haka sayyiduna mus'ab ibn ubayr radiyallahu anhu yana cikin wadannan sahabban duk da kasancewar sa kafin ya shiga musulunci mutum ne shi matashi ne shi ne zamani matashi ne shi ne zamani mahaifiyarsa hajiya ce mai kuɗi dan hajiya ne shi amma tun da ya musulunta shi ke yi hijira ya koma madina abin da suke takama da shi a gidansu ba wanda shi ya yi imani da Allah to da aka aka kashe shi a Uhudu amma babu ne babu kafanin da za a sama kafanin da aka sa masa rabin jikinsa in aka jawo aka rufe kai sai kafafuwa su bude idan aka jawo kafafu aka rufe kafafuwa sai kai ya bude manzo Allah sama ya fashe da kuka yace a je a ibo ganyen izhir a ɗibo ganyen izhir arife shi da shi arifa kansa abin da ya tsora na kafafuwansa a buɗe a sa masa ganyen izrik a tafi aje a kai shi makabarta sai na mus'ab to yin waɗannan sahabban ibtila'i bi bizarra'i ke na fasabahu suka yi hakuri sai na abdurrahman ibn awf yace sun mabutulina ko wabutulina bizarra'i falam nasbir amma yanzu gashi Allah ba mu dukiya ko mun kasa hakuri inna ma amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim saboda haka fitina ta samu su tari kafi in an samu sai kai ya rabu in kowa na fama da talauci shi sai ga an haɗa kai amma ana samu kuma sai rigima ta tashi ku fahimci wannan sosai ku fahimci wannan ka'ida sosai a rayuwa ita take faruwa babu sai kaga ana da haɗin kai rikicin izala ba ne shi abu ga misali da shi farkon izala mutane suna tafiya ana ba da labari za a tafi za a tafi wa'azi sai a zo da mota ɗaya gwal irin motocin daɗin nan ko bitil ko kuma abin da lada lada ɗan boko ita ake zuwa da ita mutum takwas a shiga cikinta malam jafar na taɓa jin shi da kunne na yana ba da labari yake cewa sun taɓa tafiya wani wa'azi suka shiga wata mota aka sa ta a ciki yace yadda ake tuka kaya yace suka fito suna koyon tafiya suna takata kafafuwan su sun yi sintintin sai koma suna takata ga fa sabaru tulu bi dharra'i fa sabaru thumma tulu bi dharra'i fa lam yasmu dukiya na zuwa sai kuma aka rabu sai rigima ta tashi wata magana sai na Abdulrahman ibn Auf tana cikin sunan Tirmidhi isnadi ingantacce to sai an fahimci wannan to shine sai suka zo fa qala lahum umar sai sayyidina umar ya ce mun ce wa ja ali wal abbas yaqtasimani fa qala lahum umar sai sayyidina umar ya ce mawa wadancan sahabban guda uku a wannan riwaya abdurrahman da talha da sa'ad anshudukum billadhi bi idnihi taqumu as-samawati wal ardu na gama ku da allan da kammai da kaske suka tsayi ta sanadiyarsa shi ya tsaida sammai da Shi shine qayyumus samawati wal ardina atalamuna anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la nuratu shin yanzu ba ku san cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kun san cewa manzon sama ya ce ba a gadan su annabawa? ba tarakna sadaqatun duk abinda muka bari mu annabawa sadaka ne fa qalu sai su uku suka ce allahumma na'am wallahi haka yake وفي الحديث قصة طويلة أقول قصة مطوة الإمام أبو داود يا كاوت الأونجا أتكين سنن تنسى أتقيت دي ما حديث هنا مغانا أكمل أن تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة لا لا توزع ولا تكتب باع غباء حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان عن عاصم بن بهدلة عن سر ابن حبيش عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما من ذا لسوم بيبت دينار بيبت درهمي با ولا شاة ولا بعيرا من زال الصوم بيبت كياب بيبر رقمي با قال وأشك في العبد والعمى من رواية يتي واكينا زر ابن حبيش يتي لا يشك شنا لا يتاكي من ذا لسوم بيبت باوا بخو بيبت بيوا با وأشك في هذا yake nanu na amalu bil yaqini wa nakhu shaqqa eh kafana ma taraka rasulullahi sama dinaban wala dirhaman wala shatan wala ba'iya amma taraka ne taraka baghlatan wa hunaka fakum bayna al baghlati wal ba'ir ko to kun ga babu ta'arudi kenan tsakanin hadisan wannan yana nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi abu ba manzon sama ba duniya ya zo ya tara ba bai zo ya tara duniya ba ko da ya tsama shi manzon sama yanzu sai ya bada ko kazihil mursalati a wajen kyauta manzon sallama kaman iska ce wanda aka wa aiko aka yake gudu yake watsawa wannan a ke ba, mun gama da wannan insha Allah ko ga mana babi daya shine babu ubiyatin nabi sallallahu alaihi wasallam babu ganin annabi a mafarki za mu yi bayani kan wataƙila ya mana tsawo ya kamata mu ɗan yi bayani akan mafarki mafarki a shar'ance da ka'idojin mafarki ko da misali ba mu wani rubutu a kai ba wataƙila ko mai amfani da tun karanta ko zami in akwai yiwuwar haka wataƙila mai amfani da fatul bari al-imam al-bukhari al-imam ibn hajar al-asqalani yayi bayanai masu kyau a cikin kitabun ru'uya sun sayi bukhari a cikin fasul bari sannan kuma mun faɗi littafin da zamu nan gaba kowa ya sama mun ce zamu al-adab al-mufrad na al-imam al-bukhari amma kafin shi ma zamu masa muqaddima irin yadda muke ma wannan insha Allah ta'ala dole kenan kila zai dauke mu lokaci mai tsawo kila ma har zuwa bayan sallah sannan a fara al-adab al-mufrad amma kada mutane su canza ke wanda bai da shi ya siya insha Allah muna ne hayatu ta'allumiyyah wa mashayikh Sun san jam'in shehu sheikh na da jam'i ya kai goma ko ba da ce sheikh shaykhun yana da yana yana da ba fa shehun na malaman hadisi ba malaman hadisi sun ce maka shehun madahun au kadahun. eh madahun au jarhun jarhun malaman hadisi suka ce maka shehun akwai fa damuwa to hayatu ta'allumiyyah wa mashayikhu ko kace wa shuyukhu ko ko wa ashiyahu ومشي يخطه جميع شيخ حياته التعلمية رايوة تتني من قبل ثم لم ينادى الحياة التعلمية ينادى الحياة التعليمية يا يني ما يا يجي بادا وا. يا يني ما يا يبادا التحمل دا الأداب التحمل كربا حديثي كربا إلمي الأداب كرنتدش malaman hadisi su abin da suke amfani da shi ke at-tahammul ya ka karba al'ada adau kai kuma ya ka isar ka sanar da wasu kun gane ko ko kuma su ce at-talqin da at-talaqqi at-talqin kai za ka rika wasu ke dan talqini ko at-talaqqi kai kuma ya ka ansa wa mashayikh da malamansa suwaye malamansa lima كان أبوه عالما سبو جبابان سي الإمام ابن القيم ما نزيني فقد بدأ أخذ العلم عنه لجبابان سي باعة أوجم بابان سي كنبمي يكن هو باجئ الهدو بابان سبا لنيني أنت شيني قيم الجوزية كو شيني قيم الجوزية دي المدرسة الجوزية كو مدرسة بدمشق كو وأوجم بابان سي باعة إليه Qur'ani malamai sukan haddace Qur'ani farko mabadi'ul lugha abin da ya shafi hisabi da sauran ilmoma na ƙasa ƙasa duk a wajen baban su yi ثم استمر أخذه عن مختلف عن مختلف المشايخ في بلده وغيره daga nan sai al-Imam al-Qayyim ya ci gaba da karban ilimi daga malamai mabambanta a garin su wa ghairihi da kuma wannan garin ya tashi ya tafi wani gari ma da ya gama karban hadis ilimin malaman zaku garin su sai kuma ya tafi wasu garuruwa fa min mashayikh al mashhurin fil hadith wal fiqh wal usul wal arabiyya daga cikin malaman sa da suka fi shahara a hadisi da fiqh da kuma usul da kuma larabci akwai al imam shahabuddin an-nabulusi al adil akwai al qadi taqiyuddin ibn sulaimana أقي إسماعيل بن مقتول أقي عيسى المطعم أقي أبو بكر بن عبد الدائم أقي فاطمة بنت جوهر حتى ما مشيت غدو أو جنت شيخة الشيخة فاطمة بنت جوهر سنة أقي الإمام ابن علي الفتح البعلي أقي الشيخ مجد الدين التونسي لن تونس كل لن تونس أنا لسه عن تاريخه كل سنة جامعة الزيتونة جامعة الزيتونة أي أتونس يجي eh da da da da da da da jami'atul qarwi jami'atul da jami'atul zaituna ana ganin sun girma azhar jami'atul zaituna a Tunis da jami'atul qarwin a Qirawan Qirawan na wata kasa Maghrib Maroko. waɗannan ƙasashen guda biyu su kuma da Tunis da Tunis da Maghrib da Algeria ana ce musu albiladul maghribiyya wasu suna cewa almagharibiyya wasu kuma sukan ce musu albiladul jazairiyya da Algeria da Morocco da Tunis su ne ake ce musu albiladul magharibiyya ko a ce musu albiladul arabiyyatul magharibiyya laraba ne su amma suna magharib mun gane ai akwai ash-shaykh majduddin tunisi akwai al-imam safiyuddin al-hindi dan indiya ne أقوي القاضي الشيرازي أقوي الإمام بدر الدين بن جماعة من لتاب أبنا ينا لتاب صر الحديث ينا لتاب آداب طالب الحديث سينا كرشي شيخ الإسلام بن تيمية كما لم ينسد يشحر لشي يتبن الرأي وينسح يرعي دشي أخ كل ستاري يزمن مسجيني يزمن مسجوحة bai rabu da shi ba har sai da Allah ya karɓi ransa kuma ya ci gaba da kare shi ya ci gaba da goyon bayansa bayan ya rasu shaykhul islami ibnu taymiyyah al-harrani wa qad lazamahu ila wafatihi ya lazumci shaykhul islam taymiyyah har karshen rayuwar shaykhul islam taymiyyah يقول تلميذه الإمام ابن كثير الإمام ابن كثير الماجر الإمام ابن القيم الإمام ابن كثير الدمشقي إمام الدين في تفسيري في البداية والنهاية الإمام ابن كثير يا بشهر على وجهه guda biyu ko da al-bidayah wa nihaya sai kuma littafin sa abin nan akwai littafan da yawa da ya rubuta ya ya yi sharhu in kana karanta al in ya zo tarjaman wani malami sai ya ce وقد بسطت شرحه في وقد بسطت ترجمته في شرحنا لي صحيح البخاري فارجع إليه فما ينتشن التراث الإسلامي المفقود بعدين شو ثانيا كمر الإمام بن رجب الحنبلي الماجر الإمام بن القيم shi ma ya sharhin sahihul bukhari shi ne yake da fatul bari shi ya shi sunan da fatul bari wani bangare mai yawa na shi ana buga shi a yanzu akwai mujalladai da yawa da aka buga sauran kuma sun fata sun ka fatul bari biyu ne haka je kana karantawa ka ga wani ya soke nan ba ya ce fatul bari libni hajar sai ka ce a kuskure aka yi ibn hajar akwai fatul bari libni hajar akwai fatul bari libni hajar mun gane ai duk sunan su fatul bari kuma sunan su ya kama ibnu hajar ibnu rajab ya gabaci wani eh ibnu hajar hmm? ibnu rajab ya gabaci ibnu hajar wane mutum ya ba shi fiye da shekara ɗaya ibnu rajab almajirin fa ibnu alqayyim zaka zaka ji shi yana da zance da yawa a cikin nan ولما عاد الشيخ تكي الدين ابن تيمية من الديار المصرية ألوك شند ابن تيمية ابن تيمية يكفي هجرة زوا مصر شيء سادة كل تفرز أخي الرسالة المصرية أشكم ضمن مجموع الفتاوى أخي الرسالة المصرية زمن شيخ الإسلام ابن تيمية عبصر سننا لرسالته إلى أمه لما كان في مصر akwai wasikar da ya aiko mahaifiyarsa yana ba ta haƙuri cewa yana nan zai dawo ta yi hakuri ita tana da mashi sai ku islamu jami'a kuma ya je masa ya yi hijira zuwa masa to lokacin da ya dawo daga wannan hijira fi sanata fintai asharata asharata wa sab'i mi'a a shekara ta ɗari bakwai da sha biyu a shekara ta ɗari bakwai da sha biyu la zama hu ila amma ta shehu شيخ الإسلام ابن القيم يا لزم شيخ الإسلام ما لمنسى ابن تيمية حق سيد ابن تيمية يا رسول فأخذ عنه علما جما يكر في علمي ما يوع وجم ما لمنسى شيخ الإسلام ابن تيمية مع ما سلف له من الاشتغال duk da fa يكي da yake من الاشتغال نشغل هذا علمي ilimin da al-imam al-qayyim ya sama a wajen ibn taimiyya, to ya kai rabin ilimin sanada wane mutum ka duba fa in sai a ɗauko ibn al-qayyim sai a ce almajirin wani sai a ce a ibn al-qayyim sai ka kalle shi misali a ce nauyi ne shi ka jinjina shi ka jinjina shi ko ku jinjina shi ku kasa ɗaukar sai ku aje sai ce to ba akwai malamin shi ibnin na malamin nan nashi shine ibnu taymiya sai mutum ya je ya ga ya je ya ga ya je ya ga dam din shi kadam In hmm, ya ga shi kadam nan nan ka in ya je ya gani ce kai wannan ruwa eh ka gani da Allah ya dauke shi a tafi da shi kayan jidam eh ko to me zai gani kaga ai zai sajjara wancan abin da su ko ko kuma misali sai a zo sai ka je wata gada wannan gada, sai a zo da kai a wuce da kai gadar Kaduna wannan tare ba Kaduna ta kogin Kaduna wannan gada. sai kai wannan doguwar gada haka ko kuma Gada gaba ce ta shiga kauran na moda sai ka ganta da tsawo sai kuma dauke ka kai ka wata gada a Legas ta kai kilomita goma sha shida gada ce a cikin gari ta kai kilomita sha shida kawai fafara wuta za a yi kai a yi ta tafiya kuna saman ruwa to ka ga manta da wancan gadar gabashin za ka yi ko eh, ta zama gadar shirme to ma'a salafa da hu min al duk da fa abinda al-imam ibn al-qayyim alayhi rahmatullah ya gabata a gare shi na samun ilimi na shagalta da neman ilimi فصار فريدا في بابه في الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يزم فريدا في بابه يزم الشيك أين أقوط عيد من غرس في فنون كثيرة أفنونا ما في قدسي مع كثرة الطلب ليلا ونهارا جا يوان كمني من إلمي دريدين فايد الوقت نواتا وكثرة الابتهالي sannan kuma ga yawan komawa ga Allah wa kana hasan al-qira'ati wal khuluqi sannan in yana maka karatun Qur'ani ko yana maka jan baki malan dole ya burge ka ba la'ani ba kuskuren nahau ba kuskuren sarf wal khuluqi sannan ga kan halitta kai kan dabi'u Allah ya bashi kyawun dabi'u mutumin kirki salihin bawa الإمام ابن كثير يابت وانا أرشي للتابع بتاع البداية والنهاية جزئين شابدو شافي نتريبيو دا عشر أبوغن دار المنام القاهرة أبوغن دا أقيا أشيكرة تدبو دا تريبو دا عشرين دا دايا وكما دبو بي دا بيو بيو بي دا دايا ميلادية حياته التعليمية وتلاميذه وتصانيفه رأيوه سقمة قوية سواح da almajiransa da kuma tafani littafan da ya rubuta aqulu ni ce, man kasura ka kasura jalabu haka ne ko ku yadda ba hmm? man kasura ka kasura jalabu wanda neman sa yawa to zai samu da yawa haka ne ko ba haka bane ha ka nema faqad ka tura ƙalabu iman ibn al-qayyim lil to tabbas neman ilimin al-imam al-qayyim ya zama mai yawa fa kana jalabuhu kathira samun ilimin sai ya zama ma mai yawa wal jaza'u min jinsil amal haka ne ko ba haka bane aiki sakamako yana zuwa ne irin aikin da kai يقول القاضي برهان الدين السرعي wani ɗan garin su asalin ƙauyensu su al'imam inda can aka haife shi ya faɗa yake cewa wa ma ta hata ajimi sama'i aw sa'u ilman minhu ce kai ni dai tsakanina da Allah a fadin sararin samaniyan nan da Allah yayi to ni ban ga wanda yafi yalwar ilimi fiye da Ibn al-Qayyim ban ga wanda yafi Ibn al-Qayyim yalwar ilimi ba ودرس بالصدرية وأما بالجوزية يا كرنت أما كرنت دا أكي شمت المدرسة الصدرية سنة ياي لي منشي ya zama limami a babban tenta ta ilimi da ake ce mata almadrasatul jawziyya inda baban sa ya principal ko baban sa ya director ko baban sa ya shugaba wa kataba bi khatihi ma la yusafu kasratan al-imam al-qayyim da hannunsa sai da ya rubuta abinda ba za a iya siffanta shi ba saboda yawa wa sannafa fa katiratan jiddan fi anwa'il ulumi al-imam al-qayyim in jibu burhanuddin az-zur'i ya ce ya rubuta littafai masu ɗimbin yawan gaske fi anwa'in ulumi a ilmoma mabambanta wa hasala lahu min al-kutubi ma lam yahsul ma lam yahsul li ghayri ma lam yahsul li ghayri sannan ya samu littafai maktabarsa cike take da littafai abinda wani sa ba yi da shi wannan magana tana cikin tarjamatul imam al-qayyim min muqaddimati tahqiq zad al-ma'adi للشيخ إرفان عبد القادر مجلد ندايا شادي نشدا دار الفكر بيروت إجرابه نشكرا دبول دريه إلى أشرين له وقال تلميذه ابن رجب الحنبلي رحمه الله الماجر الإمام القيم ابن رجب الحنبلي عماد الدين يتي لازم الشيخ تقي الدين ابن تيمية وأخذ عنه الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يا لزم شبه فما لم يتكي الدين ابن تيمية وأخذ عنه يكر بإلمي دق وجلسة وتفنن في كافة علوم الإسلام الإمام ابن القيم يا زم متفنني أتكا علموم مسلنش وكان عارفا في التفسير في عارفين مثنين أتكن تفسيري لا يجارى فيه وبأصول الدين ba wanda za a gama shi da shi ba wanda za a gama shi da shi wa bi usuli dini haka nan ma abin da ya shafi tauhidi al-imam al-qayyim ba'd abin da ke maka sheda akan kasancewar al-imam al-qayyim malami ne na tauhidi ka dauki kawai nuniyarsa al-kafiyatu shafiya al-kafiyatu shafiya lin intisar lil-firqati an-najiya sunan littafin kenan asali الكافية الشافية في الانتصار للفقة النادية بيتي دبو شدة هو بيتي دبو شدة أئرم وانا علم أدبي أنا كلمة إليازة تاوت ألفية إليازة إليازة أكي كلمة magabata can mawakan da sukan yi ta ne a sira ko a tarihi asalin waɗanda suka fara kirkirar fannin iliyaza su ne mutanen greek sai su tattara tatsuniyoyi na yakokin aljanunsu da abu a bai baɗan bautarsu sai su bai shi dubu goma sha biyu na wake al'imam al tauhidi ya kare cikin wannan littafin nasa baiti dubu shida da wasu ɗaruruwa ba zan iya kiyaye baitotan ba baiti dubu shida a cikin nuniyarsa kaga la yujara fi wa ilayhi muntaha kuma sannan idan aka je wajen ibn al-qayyim to sai a tsaya nan ba za a wuce wani ba shine kotun koli wa bil hadisi haka nan ya zama malamin hadisi wa ma'anihi da ma'anonin hadisi wa fiqhihi sannan ya san fiqhun hadisi wa daqa'iq al-istinbat minhu da zirfin istinbati tsago hukunce hukunci a cikin hadisi لا يلحق في ذلك بذا أحد ولا ونبأ الشنوان الإمام القيم نيباد وسكا إدوجي ثم لا إن كخيراً تقول أن ننقا إدوجي كوي لاغ خلا حديثي زيك تحديثي من خريا الكتاب البلاغ المليك في الصحيح والضعيف قائد وجي سنقي ثلاثة سنقما ثلاثة ودن ديباكا da ka kalli hadisi za ka wannan hadisin na ƙarya ne ba tare da koma ba zuwa ga istinadi ba kallon magani kawai al-imam al-qayyim kenan wa bil fiqh wa bi usul al-arabiyya haka nan ma a fiqh da kuma me da kuma larabci an ce usul al-arabiyya ilmu ma nawa ne ilmu ma guda uku له صرف بلاغة من أصول العربية وله في حال يد الطولة الإمام القيم ينادى هنو من أو أجمد ونا وبعلم الكلام والتصوف هكذا ياسن علم الكلام ياسن مصحبه من علم الكلام علمت الشر لا للشر ولكن لتوقيدي ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه وذاك يبمج الخير لشر بقى يقف هذا والإمام القيم يا قسم في مثلا علم الكلام والتفوت سنة يا قسم سوفنشي abin da zai sa ka san al-Imam ya zan sufanci littafan sa guda biyu Madarij salihin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in da littafin sa Tariqul Hijratayn wa Babu Sa'adatai kai a ƙara da kitabun ruhi sannan ka kara da rawdatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin sannan ka kara da muddatus sabirin wa zakhiratul shakirin dukkan wannan littafin suna bayani akan ilmus suluk zaka je da Imam al-Qayyim ya bayani akan ilmus suluk sunni wa ilmus tasawuf al-bid'i al-Imam al-Imam Isma'il al-Ansari al-Harawi shi ya rubuta littafin sai sa masa منازل السائرين في شرح منازل إياك نعبد وإياك نستعين يكاوس منازل تبقامات ودا تمالك to shi da imam ne kayyim ya dauki littafin sai masa naƙari naƙari tahqiqun wa ta'liqun wa takhidun wa tankihun iya masa to ne sai kaji idan al-imam إسماعيل الحروي يذكر أول وجب جان إمام القيم تيجي شيخ الإسلام حبيب قلوبنا ولكن الحق أحب إلينا منه وإذا ما تجاراني فا شيخ الإسلام يتكاد الشيخ إسماعيل الحروي ظالم مسلم شي طبني عشك مسلم حبيب قلوبنا zuciyarmu tana san shi muna san shi a cikin zuciyarmu walakin al haqq ahabbu ilaina min sai dai mun fi san gaskiya ba fiye da shi saboda haka da nan ya rubuta kuma abin da ya faɗa ɗariƙa ta sufanci ya bi a wannan wajen sai ya masa gyara mun gane ya ai فالإمام القيم يا سوانا ويقول ابن كثير ya sake faɗa ya ce. وله من التفاني في الكبار والصغار شيء كثير الإمام القيم yana da littafai da ya rubuta manya da ƙanana masu ɗimbin yawa wa kataba bi khasbihi al-hasan shay'an kathira sannan ya rubuta da khasbin sa mai kyau rubutun sa kyau ya rubuta abubuwa mai yawa wa na min al-kutub ma la yatahayyabu li ghayrihi tahsil rushdihi min kutub as-salaf wal khadath sannan al-imam ya mallaki littafai maktabar maktaba ce da hira. yana da littafai malami ne shi da ya tara littafai ma la yatahayyu li ghayrihi da ba zai iya wani ya saba tahsilu ushrihi a ce ya samu ɗaya bisa goma littafan al-imam ba In kutubi salafi wal khalaf daga cikin littafan magabata da kuma littafan waɗanda suke a baya al-imam al-qayyim ya tara waɗannan littafan kuma in ka tara littafai kai ma kai littafai ka'ida ce amma ka tara littafai har ka mutu baka rubuta littafi ko ɗaya ba to shi kenan ka tara littafai ka karantar da mutane in ya so ko da bayan rasuwarka in ma ka yi wasiya ne ta ce ka ba da a raba littafan da ɗaliban ilimi to shi ke kamar albani albani littafin ta yayi wasiya ko yace akai jami'ar islamiyya haka aka yi ta kwasar su da jirgi aka kai su al-imam shekul albani Allah ya ji kansa ya tara littafai ma baina matbu'ati wa zafi. shi kan littafan shayan ka tara su za su iya dan ba su wata yan maktaba ko tafansa za ka iya yin wata ‘yan maktaba haka dai wannan tafansa da ya rubuta da hannu da nasa na nasa na kansa irwaul ghali silsilatul ahadith as-sahiha silsilatul ahadith as-da'ifa waɗannan manyan manyan tafansa kenan ko sai kuma sunan abin nan abin nan تخييد سنن أبي داوود التخييد الأكبر ناسا مجلد شاؤ sannan ga sahihu tirmidhi da'ifu tirmidhi sahihu abi dawud da da'ifu abi dawud sahihu an-nasa'i da'ifu an-nasa'i sahihu ibn majah da'ifu ibn majah sahihu at-tarhib wa at-tarhib da'ifu at-tarhib wa at-tarhib sahihu al-jami' as-saghir da'ifu al-jami' as-saghir dikka Allah ya ma'ana ba kun kalli sai kaga Allah ya yi ne dan sosin musulunci ayi لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم ليس الطريق إذا مشاك المقعد وقال الإمام السيوطي الإمام السيوطي ينام ينام ينا ينا الوعاء في تاريخ اللغويين في طبقات اللغويين والنحاة الإمام القيم ينام ليلة الإمام السيوطي ينام أشم لما اللغة ما ليه al-imam ya ce, yace wa sannafa al-imam ibn al-qayyim yayi rubuce rubuce wa nazara ya ɗauki littafan wasu ya munazara da su munazara ta rubutu ka littafin wani kai masa ta hakiki kai masa ta'aliki ka faɗi maja mawasilul mu'akhada a wajen littafin a cikin littafin ka faɗi da ya zama masu kyau wajtaha da kuma yayi ijtihadi وصار من الأئمة الكبار عن إمام القيم يزمت من يمن يما لبي في التفسير التفسير والحديث ده حديث والفروع لكما فكه والأصلين ماذا يقصد بالأصلين أصول الدين ده أصول الفقه والعربية sannan دلارج وإن شاء الأصلان أنا نفهم أصول الفقه ده أصول الدين أصول الدين أنا نفهم na nufin kama baka anna li imami anna li hadha imami al-jahbadi tafanib kamar yadda muka gani an ce da littafai da yawa da ya rubuta ko fa inna nazkuru shay'an min haka al za mu ambaci wasu su da an ce lokaci yayi amma bari mu ambace su yace muka ce akwai zazul ma'adi fi haji khairil ibad rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka wa a bugu na mujalladi biyar ne tarihin manzon Allah sallallahu alaihi yayi rayuwar manzon sama gabaki ɗaya ya ɗauka cikin abin da zai burge ka a cikin littafin ɓangaren da ya ware ya bayani kan likitancin annabi da saidaliyarsa ya kawo ka'idoji na zama likita ka'idoji na zama famasi fi ya bayani sajul ma'adi wannan mawsu'a ce mawsu'a ce ilmiya a cikin an yi aiki da yawa zaka ga yanzu sai su yi a fikihu tsira min al dal ya a da littafi sai ce fikihu tsira ya ji a kwakwabo a cikin zazu ma'ad ya hadi khairin ibad littafi ne aka yi littafi daga gare shi akwai ilamu ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin wannan littafi ne da aka tambaye a Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen shin ya kamata mutum ya bada fatawa bai san wannan littafin ba bai taba karanta shi bai ce bi halatta ilamul waqina za ka bada fatawa ba karanta ilamul waqin an rabbil alamin ba akwai littafan da ake buƙatar mai fatawa ya karanta su kafin ya zama ya ya bada fatawa alal aqall mutum ya karanta ilamul waqin an rabbil alamin juz'i hudu ne akan dunkule su a mujallabi biyu wasu kuma mujalladi hudu juz'i dai hudu ne kaga idan a mujalladi biyu ne kowane mujalladi ya kunshi ne juz'i biyu ilamul muwaqqi'in sannan mai fatawa ya san littafin al-faqih wal mutafaqqih nawa da al-imam al-khatib al-baghdadi shi ma mujalladi biyu amma a ne mutum ya san shi ya karanta shi wannan littafan guda biyu bai kamata mutum ya zama yana ba da fatawa bai karanta ta alal akalli kenan sannan littafin tariqul ne wa babu sa'adatai shi kuma littafi ne ke bayani akan tasfiyatul nafs tsarkake zuciya sannan miftahu daris sa'ada wa manshuru wilayatul ilmi wal irada littafi ne ke bayani kan falalan ilimi ya kawo fa'idoji أهمية طلب العلم سن كي دليل شرعية فائد الدين نيمن علم كما أصلي تفسير آية ديكي أصلي نغبو تلفتاه دار السعادة شيني ينا شرك شهيد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالكسر شيني دليل بيزاه وتوزل الكاف مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة شما جزئي بيو أقن دنكو ليش عم جلدي آه Wanda ka ji inda za ka yi bayani kan falalar ilimi, falalar ilimi, idan mutane wanda suke da littafin al'ilmu na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Usaimin, duk waɗannan fa'idojin da ya kawo na ilimi, duk a cikin Miftahu Darus Sa'ada ya samu Mun gane, alkafiyatu shafiyatu filin, alkafiyatu shafiya filin tisari lil fiqhatin najiya shine ne na nuniya. akwai wasu baituta da na kawo su a cikin nan inda yake bayani kan malamin sa ibn al-qayyim ibn taymiya kai abuwa. littafi na shida as-sawa'iq al-mursala ala al-jahmiyyah wal-mu'attila sunan shi ya fito ko littafi ne na tauhidi raki ne akan jahmiyawa masu musu sukofin Allah ya rubuta shi shi ma juz'i biyu ne mujalladi daya katoto akwai قدة الصابرين وذخيرة الشاكرين بالتالي من شمال ليك كانت كان النفس كانت تطهير النفوس لتاب تهجيبي لتاب سلوكي شيكو يا أبو تاشيني كان حفري حفري كي لتاب الشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والتعليم شيكو من التافيني إن كان أصنكم يمتع القدر قدع وأنه تؤمن بالقدر خيره وشره to karanta wannan littafin wallahi in wata matsala da take da alaka da kaddara sai da ya kawo maka ita ita kanta kaddara sai da ya kasa ta gwagwadon na tsota kaddara ta kasu gida biyar matakan kaddara yadda Allah yake kaddara abubuwa matakai biyar ne na taɓa karanta muku umman takila ke littafin hadil arwah ila biladil afrah hadil arwah ila biladil afrah shi kuma littafi ne da yake magana kan aljanna kawai siffanta aljanna ake hmm. ne wata yara wai wata waka da ake ma wai ake ma yara sai mu shige gidan mu aljanna ba tsayawa eh. ga koka kola hadda fanta a cikin firiza. Eh. <laughs> Eh. ko ko ba haka waka take ba su ne kuke yawwa mala baiti na yi daidai na jawo daidai yawwa ko kako da hadda fanta a cikin firiza ga su wane ne da alawa ni ba kai mene ne kawo mu ye kai ma ka haddace ga madara zuma akwai alewa alawa to aljanna Allah ya kai mu akwai littafin sa'udatul muhibbin wa nuzhatul mushtaqin shi ma littafi ne na suluki amma da wani irin suruji mai ban mamaki kawai na bayani ne kan soyayya <laughs> to kaga ba shi ka karanta maburin zuciya ta ba sai mutum ya san larabci ya karanta wannan littafi a wazatul muhibbina wani zafi mushtaqina ai wani ya taba zuwa ya ara a wajena ya je faffafa da ya fana'i ya usuli a cikin mahabba wallahi walau shi tu la tuhu Eh, ya zo ya ara ya kwakwafo su a bayanai ya je ci barazana da su غزة المحبين ونزهة المشتاقين Na'am, littafi ne mai gaskiya na ilimi sosai sai aljawabul kafi man sa'ala an dawa'i shafi akan ce masa adda'u wa dawa'u shi ma wannan littafi ne mai ban mamaki ibn al-qayyim ya rubuta shi ne a matsayin amsa ga wani mutumi da ya zo yana masa kuka kukan zuci da kukan ido cewa shi yana aikata wani sabo kuma saban nan kabira ce daga cikin kaba'ir yayi yayi yayi yayi ya bi wannan saban amma ya kasa shine sai imam al ya rubuta masa littafi ya sa masa al-Jawab al-Kafi liman sa'ala an ad-dawa'i shafi ko adda wa dawa littafi ne mai kyau ya faɗi a ciki ya faɗi wurin zunubi a cikin wannan littafin ya faɗi wurin zunubi sun kai kusan casa'in bala'in da zunubi ke zama mutum duniya da lahira da hanyoyin kuma da mutum zai bi daidai gwagwado ya bar zunubi har ya mutu shi ma littafi ne mai kyau a biyan ji a kusamin qur'an shi kuma wannan littafi ne da ke bayani akan rantsuwoyin alkur'ani rantsuwoyin Alƙur'ani. a ciki ne da yake bayani akan nunu wal qalami wa ma yasbun al-imam al-qayyim sai da yace al-qalami ya kasu gida goma sha al-qalami da Allah ya rantse da shi a nan ya kasu gida goma sha to daga in za ka yi tasirin nunu wal qalami to koma ta a kwafo da sauran dukkan aqsam na al quran al-aqsam jami'i ne na kismun ko jami'i ne na qasam eh? jam'i ne na kasam a nan ko ko jam'i ne na qism me qismun kaso ko kasamun kuma me rantsuwa wa innahu la kasamun law ta'lamuna azim ai wa innahu la kasamun azimun law ta'lamuna almanahul fi sahih wa dhaif wannan littafin yana cikin littafin da in kana karanta sai ka ji kamar kana cin naman kaza wanda aka dafa shi da sosai saboda daɗi littafin hadisi البلاغ المنيف في الصحيح والضعيف تاتي نقيم شين نفدا مكو شو قائد وزين ذا الله حديث ذا كاية وصو كنتي حديثي نيلا كريا سيتو فتو المولود بأحكام المولود وانا نجينا كأي أنتي جسد تحيه يظن أظن ذا أجي كي واتن لنا أظن ذا كولي جدارت ذا أجي كي واتحيه الله شين يقول ذا وانا yaya ma za ta yi da ɗan ye eh, ya rubuta shi mujalladi ɗaya batul maududi bi ahkamil maudu bayan ya bayani akan ladubban abin haihuwa aski yanka da sauransu suka ciya ko ƙarshe kuma sai ya ɗauki rayuwar ɗan adam tun daga yarinta har zuwa tsufa me ya kamata ya ya kamata a tarbiyyanci mutum malamai suka ce ana ganin shine littafi na farko da aka rubuta a musulunci a matsayin littafin da kai tsaye ya bayani akan tarbiyya da daki kuma ya buɗe da bayanai mun gane tuhfatul maudud bi ahkamil Maudud, tuhfatul Maudud kyautar masoyi maudud wanda ake so ko wanda ake kauna kyautar abin ƙauna bi ahkamil mauludi domin a sanar da shi hukunce-hukuncen wanda aka haifa. Mun gane ai, to littafi ne mai kyau. Littafi na sha biyar a turkul hukumiyya fi siyasar shari'iyya, shi kuma wannan littafin na alƙalai ne. Littafi ne na alƙalai, inda alƙali zai yi hukunci da ƙura'a inda alƙali zai yi bayani akan alfirasa shi yasa wasu suka tashi rubutawa tissa as-suqul hukmiyya fi siyasati ash-shar'iyya wa tatbiq al-firasa al-islamiyya mun gane ai firasa mun san firasa ai ko eh firasa manzo Allah sallallahu alaihi a hadisi hasan da ghayrihi yace ittaqu firasat al-mu'mini fa innahu yanzuru bi nurillah eh الامام للقي الامام التيميه انا لفراسه وترى نزاع تفون ياقي ذا اجي اقبضا ده انت تار تار لا لا تتو سي يشي اننا لنحل المنتصرون والله ذا متنا ترى كاكتي يا ايها الشيخ قل ان شاء الله انا جات مالك وقت بكتي ان شاء الله با يشي ان شاء الله تحقيقا لا تعليقا sai ku tafi na ce insha Allah amma na faɗi insha Allah ne a matsayin tabbas ba wai na ce bane in aliki na rataya tabbas za mu ci nasara firasa ce aka je kuma yakin aka ci nasara saliki na fi manazil iyyaka abudu wa iyyaka nasta'in ai nayi bayani kan shi da ko sai a shi littafi ne asali na al-Imam al-Harawi آه، الإمام إسماعيل الأنصاري الحروي يربو تاشي لطاني نصوفاً جيشين ابن القيم يمسى تحكيك يمسى نقدي الوابل الصيب إلى الكلم الصيب وهو كتابه هو؟ هو باشي مني هي بداية الفوائد وانا هو بداية الفوائد الخبايا والزواي العلمية يعني الإمام القيم يبي يززاق يوتي كل تتفيد آموس kamar yadda almajirin wanda ake ce masa ibn al-qayyim as-saghir wa ibn al-qayyim as-saghir hmm? ibn ibn al-qayyim as-saghir waye ashir baka ibn abdullahi abu zaid malamin shine ake ce masa ibn al-qayyim as-saghir ana cewa ana jin al'imam a shabbaka ibn Abdullah abu Zaid ya haddace jin littafin ibn qayyim wallahi shi yasa yi wasu ne wani littafi mujalladi mujalladi mujalladi yasa maka taqribu ilmi al-iman ibn al-qayyim taqribu ilmi al-iman ibn al-qayyim ibn al-qayyim al sagir ake ce masa yana da littafi irin wannan badaiul fawaid yana da littafi yasa musuna suna an-nazair mujallabi ɗaya ka'idoji ne kaman jakan magori ne haka za ka fassara littafi littafi ne jakar magori akwai ka'idojin da suke da alaka da ilimin tafsiri wasu hadisi wasu tarajum ne na malamai da sauran su wasu kunce kusan fikihu sai littafin sa al-fuhusiyya fi riyadh al-islamiyya shi kuma littafi ne da ya magana kan motsa jiki hukuncin motsa jiki a musulunci gymnasium ba sai an je can ba eh karanta a nan kai sai igasatul lahfan an masa'idi shaytan shi ma littafi ne na suluki da ke bayani akan yaƙar shaytan da makirce makircen shaytan yayi kama da littafin talbisu iblis nawa na ibn al-jawzi sai ahkamu ahli zimma sai littafin ahkamu ahli zimma shi kuma al-imam al-qayyim ya rubuta shi ne akan kafirai kunce-kuncen zama da kafaran amana sai muka ce naftafi bi hadha al-adad hatta la yatul al-madad wa mimma yulahazu fi kutubi hadha al-imam anna kull musannafin fiha umdatun fil ilmi wa sinadun fil hikami mu tsaya mu da waɗannan mu wadata da waɗannan kawai saboda kada ƙarin yawa ai ta ƙarawa ne kuma mu zama mun cika rubutun namu dan takaitacce da da bayanansa ما يلاحظ في كتب هذا الإمام daga cin abin da za a lura da shi a cikin littafin wannan babban malami namu anna kullu mufallatin fiha kowane littafi cikin littafan nan ko umdatun fil ilmi shi madogara ne a cikin ilimi wa sinadun fil hikami sannan madogara ne shi a cikin hikimomi so daga kada mutum ya kan shi ka sassaba zai karanta littafin ibn al-qayyim mu karasa sai mu tashi waje dai kawai ne hakuri wa kana lahu talamidatun yas'ubu haqquhum bi adad al-imam al-qayyim ba zai iya yuwa a iyakan ji su ba a adadin su illa la illa annana nalqu ashharahum wa abradahum sai anan wannan dan rubutun namu zamu ambaci wadanda suka fi shahara suka fi fitowa fili a cikin su an fi sanin su faminhum daga cikin su akwai Zainuddin ɗazu na faɗe shi na ce mai imaduddin kuskure ne na tuno zainuddin abul faraj abdurrahman ibn ahmad ibn rajab al-hanbali صاحب التصانيف النافعة والمواعظ الماتعة الإمام ابن رجب in kana son ka iya wa'azi na taɓa faɗa muku wannan idan mutum yana son ya iya wa'azi ka sa mutane su a kuka ka karanta littafan malamai uku الإمام ابن أبي الدنيا الإمام ابن رجب انا الإمام الإمام ابن الجوزي ابن الجوزي با ابن القيم ابن الجوزي أي ناي بيان ساتن بيوجهه ابن الجوزي عبد الرحمن بن الجوزي يعني من كتاب التلبيس إبليس sannan ka karanta littafin ibn rajab al-imam ibn rajab al-imam ibn rajab yana da wani tsari sai wasu rasa'il ƙanana yan ƙanana ƙananan rasa'il masu ƙa'ida yanzu akwai akwai hadisin ulmai ta talatin. maluhu wa ahluhu wa amaluhu ko to al-imam ibn rajab yana da littafi akan wannan hadisi yana da littafi da ya rubuta a kan hadisin ikhtisamul mala'il a'ala wani hadisi ne dogo da Allah ke tambaya ya ce liman fi ma yahtasimul mala'ul a'ala ce fit darajati to akan wannan hadisi al-Imam al-Qayyim al-Imam Ibn Rajab yana da littafi da ya rubuta risala sannan yana da risala akan hadisin mazi ibani ja'i ali wanda littafin da ake cin shi zammul mai wal jah ko da sauran rasa'i da yawa masu muhimmanci masu nauyi ga risalar da ita ma ya karama fadl ilmi salaf ala ilmi khalaf kun gane ai yana da littafi الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة الرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة وبعد الكتاب انت تداخل اوكا زمن الكتابي من وندا بيد امفاني شي يسا مكا مسا صاحب التفاني في النافعة والمواعظ الماتعة. نبي عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي صاحب التفسير المشهور اقوى تفسير تفسير القران العظيم malamai suka ce in kana son kai tafsiri na sunna at-tafsir bil ma'qul ko ka dauki littafin tafsirin al-Imam Al-Kathir da karanta aqida lafiya lau sannan yayi kokarin tato hadisi duk da dai akwai hadisi zai dai amma dama bai sa ma kansa sharafi ba amma ya iya kafa shi da faransa akwai al-Imam Shamsuddin Abdullah ibn Ahmad ibn Abdul Hadi akwai al-imam Shamsuddin Abu Abdullah nabulusi akwai waladahu ƴaƴansa guda biyu Ibrahim wa Musharrafuddin Abdullah kenan wa ghayruhum da wasu ɗaliban da yawa wa ghayruhum nan yana koma zuwa ga jami'u man zakarna wannan hayatu mun fatiwa mun fati mun fati littafansa da yanayin iliminsa sannan kuma mun fati almajiransa إن شاء الله تعالى عن الزام القيا لألا قيم تراتون قبا يمشي قبا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعليكم السلام ورحمة na'am ahlul bait akwai riwaya ta zo da wa'azuwaji aka ba su min babu zikirin khasi ba adal amil inayati bil a bil khas eh akwai kuma riwaya da ta zo da ba su su ne asalin ahalul baiti ai mun yi bayanin ko jiya a karatun asila su ne asalin ahalul baiti da nassin alqur'ani na'am Allah ya 我不想跟你混在，再不跟你。 wai asiya tana da miji ko da shi wuta ya je ko fir'aunu ba sai ban sani ba ne ban taɓa karantawa ba ban taɓa gani ba amma sai a bincika ko akwai wani mai bayani ingantacce an ce wai ranar lahira za a aura ma manzalin sama asiya ba ta fir'aunu man a shay'an fi hadhihi al-qadiyya minkum sahibu to amma ya shi al-imam ne kasirin din yace sun inganta ga yi to an samu littafi da al-bidaya wa nihaya a ƙarƙashin sirata sira annabi Musa to mun ci na'am ba su da miji ba su da aure ba kuma suka shiga aljanna to ni ma ban sani ba ban san yadda Allah zai da su ba shi ma akwai wanda ya taba karanta wani abu mace ce ta mutu ba ta aure ba sai ta shiga aljanna da yakin yin auren ba zai hana ta shiga aljanna ba ko Eh? to ne matsayin ta aljanna Allah kai mu magani in je ba mu gani a nan ba a littafi kuncin lahira wani zubin an gara a bari a ji <laughs> ko <laughs> ka taɓa karanta wani abu ne a game da shi so yi shi na an gama wannan sai a je bincika ko kai ka karanta wani abu ne a wani abu kuna ta daga hannu ba ga gara da koki ba kuna cewa gizo ta dace ta so kai ba da gizo ba kuna cewa koki ta ta taso ko ta fi shi canis na'am babu ne ko me bari ma kana jin abin da ya bar ai bai ban abin da za a cin ba ma iyaka bai tilmali ba mai ko ya mutu ko me eh? iyaka bai tilmali ai sai da abubakar ya ce walakin a man kana rasulullahi sama ya وينفق عليه أو أنفق على من كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق عليه da kai an faɗa abin da manzon sallama ya bari yana magana ne a jaransa in har zai ba wani abu to sai abin da iyalansa za su ci ko ba ko ba a cikin an faɗa mana tarikarsa ba so an ce silahun wa baglatun wa ardun ja'ala amin sadaqatan na'am shi kai Mm. manyan wa kowace a kowace al'umma za a kira ta da annabin ta kowace al'umma za a kira ta da annabin ta za ta shiga aljanna tare da annabin ta yawma nad'u kullu unatin bi imamihi za a kira su manzo Allah sallallahu alaihi yace nahnu al-akhiruna as-sabiquna mu muka zo a ƙarshe amma mu za mu kuma fara shiga aljanna saboda za mu shiga manzo aljanna ne tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam صدقاء نعم ya yi Ban san ni ba ya ci haka. aka taba shiga da shi aka fito da shi to me yayi na isra'iliyat ne shirme ne kawai labari ne kawai wanda ya shiga aljanna ya zauna a cikin aljanna annabi adam alaihi salam da matarsa hawwa su suka shiga aljanna kuma Allah bai kaddara musu za su zauna a can ba aka sauko da su bayan wannan laifin da suka yi na cin itaciya sannan Allah mu da kuka alƙawari da su da zurriyarsu duk wanda ya aikin arziki zai koma can ko Hamza da ya rasu Hamza ya rasu da wuri Hamza an kashe shekara ta uku sannan ko ba da 'ya'ya amma da yana da ƴaƴa yana cikin ƴaƴan matsayin sa ne da al Hamza ibn Abdul Muttalib al-Abbas ibn Abdul Muttalib ka gane matsayin su ɗaya da Abu Talib shi kuma Abu Talib shi ke da ƴaƴa ƴaƴa wa akwai Aqilu akwai Ja'far akwai Aliyu. Alu Aqili Aqilu ibn wa ibn Abi Talib Abu Talib ibn wa ibn Abdul Muttalib Ja'far ibn wa ibn Abi Talib Abu Talib dan wa dan Abdul Muttalib cewa aliyu abu ali danwa dan abu talib abu talib danwa dan abdul muttalib a gani to daga sayyidina hamza ya rasu kuma bai da aqib bai da zanna bai shi yasa ba a lissafa wadannan duka suna da aqib ne suna da aqibun suna da ƴaƴan da suka gaje su shi yasa ake bayanin su a haka A gane Thank mm-hmm. you. ba sahabi ba ne shi tabi'i an mun wannan tambayar ranar ubaidullah ibn umar ba sahabi ba ne tabi'i ne in ma sahabi ne shi na ce ma ba sahabi ba ne in kuma in ma sahabi ne ai ba abin ban mamaki ba ne bayanin da muka yi ɗazu ya wanke shi ko ya shafi adalarsa ba ta shafi adalarsa ba na'am sai kai ko ka fasa na'am sa ka ce ruwa Mm. ai shi manzo shi kan shi sai na abubakar din ai bai da komai daga cikin baitul mali wakati na eh iyalansa zai iya yi mana kun ane da kai su masallaci ka masallacinmu mana masallacinmu mai kyalli ka mana ina so wakati kamar ka siyo guda ɗari kuma muna da ajin karatun Qur'ani dama bai isa wai na isa malam nuhu mu suna isan kowa? yawwa to muna bukata a? ya kamata mu tashi a yi tambaya ɗaya kabarta haɗi kai kai mu tashi misalla muhannika allahunmu bihamdika shirar la'ila'ila'ila'anta su kwatu ilai sun kamci amanin la'a